Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita da biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa rikice-rikicen da ke faruwa a zaɓukan fidda guni na jam'iyyar APC na wasu jihohi. Ya sa 'yan adawa na ganin dama ce gare su ta karɓar mulki a ƙasar. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump tana gana a ziyarar da take yi a kasashen Afirka tafiyarta ta farko ita kaɗai zuwa kasashen ƙetare tunda da mai gidanta ya zama shugaban ƙasa. uwar gida melania ta isa ghana ne jiya talata da safe ta kuma ziyarci wani asibiti da ke birnin accra inda ta ga yadda ake gwada nauyin jarirai da kuma rarraba barguna da abin wasan yara da fada white house ta bayar daga nan ta tafi fadar shugaban kasa ta ghana suka sha shayi da mai ɗakin shugaban ƙasar na ghana rebecca akufo ado fada white house ta ce uwar gida melania za ta kuma kai ziyara kasashen malawi da kenya da kuma misira inda za ta mai da hankali kan lafiyar mata masu juna biyu da jarirai a asibitai da ilimin kananan yara da kuma yadda al'adu da tarihin kasashen suke da kuma yadda amurka ke tallafawa ƙasashen. kasashen a hali yanzu kuma gwamnatin amurka ta gaya wa amurkawa kada hankalinsu ya tashi idan sun ji wayoyinsu na salula sun shiga ƙararrawa a lokaci ɗaya yau laraba yayin da gwamnatin tarayya za ta yi wani gwaji karan farko na na'urar farga da al'umma ta wayar tarho da ta fada shugaban ƙasa hukumomi suna faɗaka da al'umma tun da wuri cewa a wannan karan gwaji ne kawai sai dai za a aika da irin wannan saƙon ne a zahiri idan aka fuskanci wata masifa ta gaggawa kamar gano an harbo mukamai masu linzami ko kuma wani harin ta'addanci ko wani bala'in aman dutse waɗanda suka kunna wayoyinsu na salula da karfe biyu da minti goma sha takwas na rana agogon amurka za su ji wata ƙara da ba su saba ji ba yayin da wayoyin kuma za su yi ta motsi. daga nan za su ga sako a kan wayar da bayani cewa wannan gwaji ne na hanyar sanarwar gaggawa ta wayar salula ba a buƙatar ɗaukar wani mataki bayan minti biyu kuma waɗanda suke kallon talabijin ko kuma suna sauraron tashoshin rediyo masu dogo da gajeren zango za su ji irin wannan faɗakarwa da za ta katse watsa shirye-shirye na tsawon minti guda a da an soya wannan gwajin ne tun ranar 20 ga watan satumba sai dai aka dakata zuwa yau uku ga watan oktoba sabili da barnar da guguwar da aka ba lakabi da suna florence ta yi a jihohin north da kuma south carolina to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai yiwuwa ne adadin 'yan asalin ƙasar venezuela da suka ƙaura zuwa colombia ya ƙaru zuwa miliyan hudu a shekara ta 2021 idan rikicin da ake yi a ƙasar mai mulkin gurguzu ya ta'azzara in ji ministan harkokin wajen colombia carlos holmes rogilo ya yi kiyasin cewa abin da za a kashe kan kulawa da 'yan ciranin zai kai dala miliyan dubu tara. sama da 'yan asalin ƙasar venezuela miliyan biyu ne suka ƙaurace wa gidajensu a cikin 'yan shekarun nan domin gujewa karancin abinci da magani da suke fama da shi da kuma rudanin siyasa da na tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta kimanin mutane miliyan ɗaya suna zaune a makwabciya colombia mai mutane miliyan hamsin. Wata kotun ƙasar Turkiyya ta tabbatar da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wa wasu 'yan jarida da suka hada da Ahmed Altan da ɗan uwansa Mahmed Altan da kuma waɗansu mutane hudu jiya Talata. Watanni bakwai bayan da aka yanke masa hukunci bisa zargin mara baya ga yunkurin juyin mulkin da soji suka so yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan a shekara ta 2016 da bai yi nasara ba. an tuhumi 'yan uwan junan ne sabili da kalamansu a wata hira da aka yi da su a tashar talabijin kwana ɗaya kafin yunkurin juyin mulkin. Labarin duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin rikice-rikicen da ke faruwa a zabukan fidda gwani a jam'iyyar APC na wasu jihohi ya sa 'yan adawa na ganin dama ce garis ta karbar mulki a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Madina daura. yake ci a Najeriya yanzu tana ƙara ruruwa ganin yadda waɗansu jigajigan 'yan siyasar da suka fita daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP suke sukar jam'iyyar APC mai mulki musamman ma a wannan lokuta da ake zaɓuɓɓukan fidda gwani kuma ake ta yawan rikice-rikice a cikinsu har ma suka ce sun koma wasu jam'iyyun ne domin su yi ɗamarar ƙwace mulki a hannun shugaba Muhammadu Buhari tsohon mai magana da yawun jam'iyyar PDP amma kuma yanzu yake zaman shugaban kwamitin taron ƙasa na jam'iyyar SDP Farfesa Rufai Ahmed Alkali ya bayyana mini kudurorinsu. Ai duk lokacin da ƙasa ta lalace Allah kan kawo hanyar da ake sanya eh, sauki a wannan kasa. Saboda ka samun mulki a wajen ɗan adam Allah ne mai amma kuma ai dole tun da ke a siyasance an ce a kafa jam'iyyu a nemi jama'a a mutunta su a ba su darajar su a ba su kiman su to ai shikenan an samu hanya kowa ya sa alƙalin kansa yanzu kan ma yadda jam'iyyu suka yi wanda mu da muka zaro kanmu muka koma muka fomi SDP ai ka dube su yanzu ba da zaka ɗauki wuka ka yanka ka ce wannan shine kaza wannan shine kaza duk abun ya dame gaba ɗaya zama ƙuryar ƙira to sabo da wahala ai shi kansa ba jari bane ai to sai dai a wani abu mai kamar mayar da martani ɗaya cikin ministocin jam'iyyar APC kuma mai kula da ma'aikatar harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya ce akwai dalilin da ya sa wasu 'yan siyasa ke adawa da shugaba Buhari wannan shugaban ƙasar da ake ce da shi Buhari na daɗin na faɗa laifin Buhari guda ɗaya ne ana cin abinci a cikin duhu ya je haska wuta rashi da ake ciki a Najeriya tana daidai da karaya ne bashin da muka samu ba karamin bashi da bana ban sauro amma a gari yanzu an rage ma su sukan yawancin kudaden da aka samu waɗansu ma akwai waɗansu wajen ajiya ta gwamnati wanda ba wanda ya sani kudi na boye wajen wannan tsa ta hana washe dukiyan jama'a a je a boye a cikin bankuna sai riba sun taru a yau nan da nake magana akwai layin dogo daga tashan jirgi na nan Nnamdi Azikiwe zuwa cikin gari. Ya ɗora da mara yaki da kowa sai ya mayar da tafsirin Nigeria. wayan Najeriya. Masana na bayyana cece can da ke faruwa a harkar siyasar a matsayin alama ce da ke ƙara ƙarfafa demokradiyyar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. shi ba mai shawara da kai imana talaka To Madina Dauda kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Minene daɗin duniya Minene duniya minene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke sai doro muke sai kombo sai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba to haburin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne mahatsi yake amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake kaza rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane reza ke mai kai baki salele ni gobara nike salisu ni gobara nike tun da kai na ban bari ba shin salisu wane zan bari tun da kai na ban ragama. garin gawa ne zan ragama. sai wa aliyu kun san ban na bari shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe bawa mata yake ashe bawa mata yake kadriwa sale salisu hanni mai sale salele ni waka sale salisu ni waka nike To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington dc wanda yanzu agogon ke cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya. Ga na gaba. yanzu dai muna fadin shugaban ƙasar Najeriya kan zargin zambar da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar Malam Abba Kyari. Cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun saurari korafin bako wazirin Abba Kyari wanda ya faɗa wannan fili cewa da yardar Malam Abba Kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sana Ado. Don kafa alƙalamin samun kwangilan motoci ƙirar Toyota Hilux ga fadar gwamnatin Najeriya. Da darajar kwangilar ta haura naira miliyan ɗari uku. tun farko dai an yi wa bako wazira alkawarin kashi talatin cikin 100 na adadin kuɗin kwangilar hakan ya sa bako ya sayar da wasu kaddarorinsa tare da ciwo bashi wajen yan uwa da abokan arziki da zama idan kwangilar ta fito ya samu kuɗinsa zai biya bashin amma bayan fitowar kwangilar ya zamanto bai samu ko sisin kobo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na dss duk da yake har yanzu bamu samu jin ta bakin mutumin da ake zargi ba tukunna wato malam abba kyari sai dai idan mai sauraro zai iya tunawa tun farkon lokacin da muka fara duba wannan batu fadar shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da koyin kurin da kowane irin bincike ba haka kuma mun ji cikin labarin bako ziri ɗaya daga cikin masu bin bashi ya haɗa shi da wani ɗan uwansa ɗan sanda mai suna tijjani bulama da ke da mukamin dsp domin ya karɓa masa kuɗaɗensa bayan da shi dsp ɗin ya ji labarin yadda lamarin ya kasance daga bako waziri ya shiga maganar inda ya ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wannan bawan Allah ya samu haƙƙinsa inda ya gudanar da bincike amma binciken nasa ya kai shi shi ma ga hannun hukumar DSS wannan makon za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama suna Nasir Fili Hashin Gumel a sauraro lafiya. farko za ka gabatar mana kanka da kanka a gurguje kafin ma tambayi. Sunana Letijani Saifullahi Bulama ni Deputy Superintendent of Police ne. To a aina shin ana Abuja kake yin aiki? Eh daga Delta amma county Abuja yanzu. Ba mu labarin me ya haɗa ka da wannan batu na shi bako abba kyari To ko dai ni ban san shi ba tun farko. Akwai dan uwana Baba Gana shi motoci yake sayarwa. Sai bako ya, ya are miliyan biyu da biyar a gun baba gana to shi baba gana yadda ya faɗa min kuɗin nan ya jima a gun bako ya in ya tambaye sa sai can masa ai kuɗin nan su makale ne da sauransu shi yasa baba gana ya bani numban bako in kira bako in shaida bako lalle lalle ne yana bukatar kuɗin sa ya ba da kuɗin sa dalilin da yasa na kira bako kenan da na kira bako bako yake ai shi din ma Abuja yake bari zai zai same ni mun yi haka kenan bayan kwana uku sai shi ba kowa zai sai kira ni ina nake sai na ce masa ina wuse market ne don ranar asabar ne sai ya je har wuse market shi da dan uwansa suka same ni da suka same ni suka kira ni a waya eh, a kan cewa lalle ya shigo wuse market don allah same shi sai na ce masa yana ina ne sai suka ce suna kusa da gate sai na fito na bar mata na muna shopping na bar ta nace ta ci gaba da shopping din ina so samu wayansu mutane na zo na samu bako waziri da dan uwan shi na ce to ya ake ciki sai ya ce mutu ai shi ma da kansa kudin ne a makale an yi musu abin nan akan za a bashi contract ainihi na ce contract kuma daga ina ne sai ya ce mu daga bila na ce wace maka contract wace zai baka contract daga bila sai ya ce abba kyari na ce wani abba kyari sai ya ce chief of staff to to to the president na ce a'a kai ya aka yi kasan abba kyari ta wani hanya ka san abba kyari tukuna abba kyari ya ce zai baka contract sai ce abba kyari dan uwansa ne a zaman yayansa yake shi a gidansu kusan girman shi ma a gidansu ya girma kuma shi takwaran abba kyari ta takwaran shi kakan bakon ne sai da ce da allah ya bari ko zan samu dama in gan takardun nan sai ya ce eh ga su takardun nan sai ya nuna min takardun gaba daya to da nake bincika takardun a cikin takardun akwai inda aka akwai clause da aka rubuta cewa wai sai akwai inda zai ba da miliyan 5% eh, na abin na total abin din contract din kafin nan eh, cbn kenan kafin nan a ba su abin eh, a ba su na acceptance abin na cbn kafin nan a ba su contract din to ni kuma na riga na san a cikin cbn policy sai an baka contract sai ka yi contract din a cikin kuɗin da za a biya wannan bat din kenan shine 5% bat daga nan ne za su cire a cikin kuɗin da kuɗin da za su baka na na, na ka ba wai sai kafin a baka contract ba za ka biya 5% kafin na za a baka contract din so ina gani wannan sai na ce kai wannan lamarin nan naka anya ba ko ba m419 ba ne suka same ka sai ce min ina ba m419 ba ne na ce ni kam abba kyarin da kake magana ka taba haduwa da shi face to face kun taba magana da shi ko dai ta waya kuke magana yaya ma kuka yi ko haɗu da shi kenan daga nan sai faɗa min cewa abba kyari lalle a gaban a gidansu ya girma kuma ma tun shi ba ku yana karami abba kyari da ya tashi baban su shi ya sa abba kyari karatu har abba kyari ya kai matsayin da ya kai yanzu kafin baban nasu ya rasu shi eh, abba kyari shi eh, amin shi ko shi yake kula da magonan abba kyari yake kula da ɗan sauran ɗan kadarorin da ya saya a kusa da gonan su bakon kuma abba kyari din nan ya bako ya san shi fiye da shekara 25 ya ce ba mutum ba ne wanda za a ce wai ko bai san fuskar ba ne ko kuwa da bai san muryar ba ne ko kuwa a ce wai bai san sa bane ne ya na ce to ya ma maganan contract nan ya taso tun farko yace to shi abba kyari shi ya kira shi a waya ya masa taziya da baban ya rasu da iyayensa suka rasu da baban da mamman duk sun rasu cikin a cikin bama a cikin boko haram abin nan eh, a cikin eh, yanayin da ake na boko haram lokacin sai na tambaye sa na ce masa to eh, kiran ka a waya sai ya ce eh lalalle ya kira shi a waya ne na ce kana numban sa sai ya ce eh ya cire waya sai ya nuna mun numban abakiyare na ce to ya aka yi bayan haka sai ce shi abba kyari bayan ai masa taziya sai ce masa lalle yanzu hakkina ne in taimaka muku na san dai abin da babanka yi min a rayuwa saboda haka ba zan manta ba amma ni yanzu zan nuna muku cewa lalle lalle ni yayanku ne yanzu abin da za a yi zan tura maka tiket na jirgi ka, shigo abuja so lokacin da ya zai nuna mu already sun riga sun yi wannan abin gaba daya sai na ce masa to yanzu abin da za a yi ko nan gaba duk abin da suka ce maka ka sa ka siya daga nan bari mu gani bari mu san tabbacin ina ne kuɗin na suka tafi don ni ba yarda akan cewa shi alhaji abakari ya kira shi eh, kuma ya ya zanna da shi a caledonia hotel har eh, suka yi wannan maganan contract din ba don ni gaba daya ban yarda ba maganan sai shine na ce masa kar ya sake sa ko sisi a kowane account bari to kai ka fara zargin akwai dai wata matsala kenan yes sir ni gani nake kamar akwai harkan fawa nan a ciki o oh, yan damfara yan damfara shi yasa nake tattambayansa sa ya ga abba kyarin ya ko da waya suka yi magana amma waya ne ina ne number wayan abubuwan nake tattambaya kenan sai tabbata mun cewa lalle lalle ga yadda suka haɗu abba kyari ga ga yanayin da ya sa shi contract din da sauransu a hakan ban yarda ba sadda na kirawo na kirawo shi a dosani da farko a dosani na kira amma kafin in kira shi muka yi ta gwada number na har kusan wata uku manobobin ba sa tafiya ina gani akwai number da yake amfani da shi sai wata rana kusan karfe uku dare na zanna na wani abubuwa na sai na ce kai bari dan in yi try number ne yau ina danna number sai ya shiga bai dauka ba na sake kira bai dauka ba sai na bari sai da safe sai ya kira ni kamar karfe tara na safe da ya kira sai na ce masa sunana dsp tijani ina aiki a waje kaza kaza kaza sai ya ce ok me ya faru sai na ce masa jiya na kira ka a to da baka barci ne baka daga waya ba sai ya ce eh ana barci ne sai na ce masa don Allah ka san wani ana ce masa ba kowa ziri sai ya ce eh ya san shi sai na ce don Allah shi ba kowa zirin nan akwai kudajen da ya sa account dinka wanda kimanin ya kai miliyan kaza kaza eh ya ce eh ya sani sai na ce masa to waye ne ya sa ka ka sa wannan kudin ko dai akwai wani harkan ku da bakon ne sai ce a'a shi kawai an ce ya bada account number ne ma a bako kuma ya yadda kuɗin na suna nan a account ɗinsa me ya faru ne yake tambaya na sai na ce masa to gashi nan bako ya zire ya kawo magana gurin zuwa zuwa zuwa guri na in fact ba shi ya kawo magana ba wani ne dan wani ne ya kira ni yake faɗa mu shi yasa da kira bako wa zire in sani sai ce eh shi mai gidan shi ne ya ya ba shi account number ya ce ba a bako account number sai na ce waye shi sai ya ce mu abba kyare ya ce wani abba kyari ne sai ya ce chief of staff sai na ce to shikenan na ce zan yi wani bincike amma daga baya zan sake kiran ka don Allah ya ce to shikenan so daga baya nan shi Ado ya sake kashe wayansa ina neman wayan nan kusan sati biyu ban mu wayan ba sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin um, mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har maganan zuwa gaba bari mu san mu dan yi wani dan guntun bincike makon gobe za mu ɗaura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya, Nisar Fili Hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To Madalla sai biyo mu shirinmu na safiyar ranar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shiri yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridar Kamarun Info an da taro mana cewar a ƙarshen makon da ya gabata ne dai shugaba biya ya ziyarci jihar Arewa mai nisa bayan ya kwashe sama da shekaru bakwai bai ziyarci jihar ba amma yanzu a matakin da yake yi na neman yin tazarce na ƙarin waɗansu shekaru bakwai a kan ga mulkin ƙasar ya je jihar cikin jawabinsa na yakin neman zaɓe ɗin ya sanar da cewar ya samu nasara akan dakile maharan Boko Haram a jihar ta Arewa mai nisan wanda ya shekaru biyar yana fafa fafatawa da su sai kuma jaridar sapres an da ta ce a bangaren 'yan awaren kasan jamhuriyar kamaru dakarun tsaron kasar da maharan 'yan awaren sun buɗe wa junansu wuta anda dakarun tsaron suka samu nasarar bindige 'yan awaren guda 24 a birnin boya hedkwatan jihar kudu maso yammacin kasar ta kamaru sai kuma jaridar kamarun tribune ita kuma cewa ta yi duk manyan biranen kasar jamhuriyar kamaru 'yan siyasar kasar sun liƙe su da fastocinsu su domin yakin neman zaben da za a gudanar na bakwai ga watan oktoba 2018 din nan cikin su har da fotunan shugaba biya sai kuma jaridar emergence an da ita ma ta rauto mana cewar shugaban majalisar dattawan kasar jamhuriyar kamaru in inyaji findi Wani ke shekaru 83 da haihuwa a duniya a makon da ya gabata ne aka yayata rasuwarsa amma gwamnatin kasar ta musanta zargin an da ta nuna mana cewar yana murmurewa a wani asibiti a birnin paris da ke kasar faransa ƙasa sai kuma jaridar esenge an da ita ma ta hango mana cewar hukumar janaromin ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da inganta yanar gizo su a faɗin ƙasar baki ɗaya domin ƙarfafa tsaro da ma samo labarai na sirri a yayin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasar na bakwai ga watan oktoba 2018 ɗin nan jaridar leju kuma ta ce gwamnatin ƙasar kamaru ta kafa dokar ta ɓaci a jihohin 'yan awaren ƙasar guda biyu domin ganin yadda da maharan suke neman musguna wa al'umma a yayin da ake gudanar da yakin neman zaɓe a ƙasar. Jaridar Le Message kuma ta ce Darakta Janar na hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekan ko Election Cameroon ya sanya doka na hana amfani da salula a dakunan da ake gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar sai kuma jaridan an adult an ita kuma 'yanci rani 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru su goma sha hudu ne a yanzu haka a can ƙasar kuwait suke cikin halin su amma gwamnatin ƙasar talashi takobin dawo da su ƙasar su ta aihuwa za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar mutation ala talabar ta mana cewar mayakan 'yan awaren ƙasar kamaru sun kai wa wani gidan yarin ƙasar hari an da suka fitar da 'yan zaman kaso su 117 a jihar Baminda Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To a gaida awal garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da ku masu kuke kira ta waya kuke ajiye mana bisa na'ura. Salamu alaikum. Tsara Muhammad Zalanga makwalla haɗe da Igawa Najeriya. Wato ana irin rashin zama lafiya da yake faruwa a Najeriya musamman ma a jihar Filato. A gaskiya abun babu daɗi. Kuma yadda ya kamata a yi a samu zama lafiya shine mu talakawa da malamai da sarakai yin ta addu'a. idan muka addu'a Allah ya Allah zai karɓi wannan addu'a ta mu Assalamu alaikum mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya al'ummar Adamawa mu ci gaba da addu'a Allah shi azurta mu da shugabanni masu gaskiya da rikon amana kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya sa a gama zaɓen fidda gwanin nan lafiya da sauran zabubuka na 2019 bugu da ƙari mu roƙi Allah shi azurta mu da shugabanni masu gaskiya da rikon amana masu kada da cikawa. Assalamu alaikum sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban Najeriya. Ina kira da jam'iyyar PDP ta jihar Yoba yanzu ta samu ɗan takarar gwamna Alhaji Iliya Damagun. Ina kira ga 'yan PDP su haɗa kansu don su cimma buri 2019 mu karɓi mulki a jihar Yobe. Don mutane sun gaji da wannan gwamnatin jiha shekara ashirin ana mulki ɗaya Assalamu alaikum a Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika fiye da wakilin Najeriya magani Ori. suna farin ciki da samun ɗincin Najeriya Ubangiji Allah ka gwada mana an yi zaɓe lafiya an ƙari lafiya. Shugaban ƙasarmu Allah ka ƙara mai lafiya Allah ka taimake shi ya kare daga sharrukan masu sharri. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. yan sauyi bayan sa shugaban kasar iraki gogaggen dan siyasa baham sali ya zaɓi dan shi'a abdul abdul madi a matsayin prime minister ya kuma umarce shi ya kafa sabuwar gwamnati an keɓe matsayin shugaban ƙasa da ya kasance na je jekanayika ga ƙabilar kurdawa tun da aka fara gudanar da zaɓe mai jam'iyyu da yawa a shekara ta 2005 shekaru biyu bayan da amurka ta jagoranci hambara gwamnatin shugaba saddam hussein abdulmadi wanda ya taɓa rike mukaman mataimakin shugaban ƙasa da ministan albarkatun mai da kuma ministan kuɗi yana da kwanaki talatin ya kafa gwamnati ya kuma gabatar da sunayen 'yan majalisa domin a amince da su. uwar gida shugaban amurka melania trump tana gana a ziyarar da take yi a kasashen afirka tafiyarta ta farko ta kaɗai zuwa kasashen ƙetare tun da mai gidanta ya zama shugaban ƙasa uwar gida melania ta isa gana ne jiya talata da safe ta kuma ziyarci wata cibiyar da ke birnin accra inda ta gana da kananan jarirai. To mazalla masu sauraro anan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wannan yi sabon shirin. Yanzu amadin alheri Grace Abdul ya na gabatarwa sai kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau Mr. Darrell Smith. Nisar fili hashin gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.